duk irin waɗannan fitintinu da sauransu da al'umma take ciki ɗaya daga cikin makamin yaƙar waɗannan fitintinu shine tuba da istighfar tuba da istighfar a tasa matsalar da tuba da istighfar annabi ya ba bada sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu abu ulaka bi ni'matika alayya Allah na san na tabbatar na san ni'imomin da kami ne Allah wa abu ulaka bi dhanbi laifufuka na na san su Allah nayi nayi ban kyautata ba ban kyautata ba fakfirli Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba wadda zai gafarta ya yafiya in ba kai ba Allah annabi ya ce wannan ita ce sayyidul istighfar shugaban ne. sayyidul istighfar annabi ya ce idan mutum ya yi ta bayan gari ya waye yana mai yaƙini a zuciyarsa kuma ya mutu a ranar annabi ce ɗan aljanna ne idan yammaci ya yi ya karanta wannan addu'ar sayidul istighfar ya mutu a daren annabi ce dan aljanna ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta akwai astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ko astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi annabi ya ce idan mutum ya karanta kafa uku da safi ya karanta kafa uku da yamma ko abun yaƙi ya gudu Allah zai ya yafe mishi kasan idan mutum aka fita yaƙi ya gudu to duk inda ya je ya mutu Allah ya ce ya shiga uku gudu a gun yaƙi daidai ne da ka ce yan uwanka musulmai duka ka sallama su addinin ma ka sallama shi gudu a gun yaƙi kamar ka ce ne duka yan uwana musulmai na mika su addinin ma na mika shi Allah ce duk wanda ya gudu a gun yaƙi annabi ya ce to idan mutum ya yi isti wannan istighfari kafa uku da safe kafa uku da yamma yana cikin askarus sabahi wal masa ko abun yaƙi ya gudu Allah zai yafe shi akwai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai akwai astaghfirullah astaghfirullah duwadda duwadda ka dauka a cikin kai istighfari kai istighfari da ya dace da sunna